shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan ya ba da umarni nan take cewa a bayyana wa jama'a sakamakon binciken da kamfanin nan na ƙasa da ƙasa wato price water cooper wanda suka kware wurin bincike binciken kudaden mai da hada-hadan man fetur domin tabbatarwa 'yan ƙasa cewar shi baya da abin da zai ɓoye ko ya gudu daga yunkurin binciken da shugaba mai jiran gado jiran muhammadu buhari ya ce zai yi dangane da gano isalin kuɗin da tsohon gwamnan babban bankin najeriya yanzu sarkin kano muhammadu sanusi ya ce dala miliyan dubu ashirin sun salwanta daga kamfanin na nnpc ba tare da an maido wa asusun gwamnatin najeriya waɗannan makudan kuɗaɗe ba wannan matsayin da ya biyo badakalar da aka yi ta yi dangane da kuɗaɗen da aka ce sun salwanta wanda ya haura dala miliyan dubu arba'in da tara amma daga baya kamfanin nan na bincike ya ce ya gano cewa kaɗan ne daga dala miliyan dubu biyu suka salwanta amma amma kuma akwai waɗansu kamfanoni ko hukumomi na gwamnati musamman bangaren man fetur bai ba da haɗin kai gurin binciken da aka yi ba kakakin hadar gwamnati dr ruben abati shine ya bayyana haka ga manema labaru inda ya ce shugaba jonathan baya da abin da yake ɓoyo ko kuma ya gudu daga bincike saboda ya kwatanta adalci da gaskiya akan duka al'amuran da ya yi a lokacin da yana mulkin najeriya to amma wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki wato malam gambo hamza ya bayyana namun a fira da na yi da shi cewa wannan binciken shi na da muhimmancin a yi shi kamar yadda shugaba jihar muhammadu buhari ya kudurci zai yi saboda tamkar matashiya ce wannan kamfanin na price water kufa ya yi domin a tabbatar da gaskiyar abubuwan da ke boye a cikin wannan rahoton ai abubuwan da suka fito da su suka za kudu tabbas sun nuna cewa ba biliyan ashirin ne suka salwanta ba amma suna cewa akwai kusan dala miliyan dubu biyu da ba ba akan cewa ba sa su halittar gwamnatin tarayya ba saboda haka wannan ma kansa dalili ya isa a sa a bincike mai yasa ba a sa ba tunda ba su ba da dalili ba cewa suke kawai ba a sa ba na farko kenan na biyu kuma tunda yake sun nuna cewa akwai wasu abubuwa ana ɗiban mai ba a san yawan man da ake diba ba wa ke diba ba shi ma ga wannan dalili ne na a binciki shin menene matsayin al'amarin saboda haka in ka karanci duka rahoton za ka ga akwai bukatan a saki bincike to amma idan ka yi la'akari da cewar bincike-binciken nan an sha yin shi a baya majalisa ta yi an sa kwamitin malam nuhu ribadu ya yi akwai bincike-bincike da yawa da aka yi amma bai wani tasiri ba idan jan muhammadu buhari ya ce zai mai da hankali a binciken nan kana ganin akwai wani abu da za a gano wanda kuma zai iya yin tasiri ko za a tabbatar da an yi amfani da shi domin a dawo da kuɗaɗen da watakila suka salwanta in ma sun salwanta din? Eh kusan abu ɗaya da zan ce kan wannan lamarin shine ni na tabbas cewa ɗan shugaban ƙasa mai jiran gado ya hau zai duba wayancan rahotannin da aka aje kana kuma zai sa bisa abubuwan da suka ɗago shin menene matsayin abin a gamin daga nan kuma sai ya ɗau matsaya wannan shine tsarin aiki da muka sani na duk wanda ya san harkan tafiyar da gudanar da al'amuran kuɗi ko binciken al'amuran kuɗi. Malam Gambo Hamza kenan wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattaunawar da ne da shi a Abuja dangane da izinin da shugaba Jonathan ya bada cewa a bayyana wa 'yan ƙasa da duniya baki ɗaya sakamakon rahoton bincike da ya gabata na kamfanin na naman Najeriya wato NNPC abin da ya dawo bata batakala kware da gaske wanda ya sa Jan Muhammadu Buhari mai jiran gado ya ce lallai ganin yawan kuɗin da ke rataye dole ne ya gudanar da cikakken bincike idan aka rantsar da shi umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya